Ministan ya bayyana dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin neman tallafin asusun lamuni na ƙasa da ƙasa ko IMF a takaice, wanda ya ce wani ma'auni ne na gajeren lokaci. Our decision to go to the IMF again, despite what we had determined earlier, is a short-term measure for balance of payment support. In the longer term, Hukuncin da muka yanke na sake koma ga IMF duk abin da muka kaddara a baya na wani ɗan gajeren lokaci ne domin tallafawa daidaitun biyan mu A dogon zango kuma abin da muke bukata shine babban sauyi a tsarin tattalin arzikinmu. ya ce ababen takaici da suka auku a duniya shekaru biyu da suka wuce sun kawo cikas ga ƙoƙarin da suke yi yana nufin bayyanar annobar covid-19 da kuma yakin rasha da ukraine masu amfani da babbar hanyar accra zuwa Tama za su fara biyan kuɗaɗe bayan an kammala ayyukan faɗaɗa hanyar da ake yi kuma gwamnati ba za ta soke tsarin nan na ilimin babban sakandare kyauta ba kamar yadda ministan ya ce ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe kuɗi dala biliyan biyar da uku ashirin kuma waɗanda suka ci gajiyar shirin sun kai kai kimanin yara miliyan 1.26 faɗin ƙasar. Sai dai marasa rinjaye sun sanarwa manema labarai bayan kammala jawabin ministan cewa wannan bitar kasafin kuɗin ba zai taɓuka komai ba domin tattalin arzikin Ghana baya hannun da ya dace. Kasiyal Atufosun, mamban kwamitin harkokin kuɗi a majalisar dokoki ne ya yi magana a madadin marasa rinjayen. Today, the minister's media review of the 2022 budget is worse. A yau kasafin kuɗin tsakiyar shekara da ya karanta fanko ne kawai. Muna ƙasar da ke cikin mawuyacin hali ta fuskar tattalin arziki, komai a ƙasar nan baya aiki. Marasa rinjayen suka ce tattalin arzikin yana cikin mummunan hannu domin tsakanin watan Janairu zuwa Yunin 2022, ministan kuɗin da sunan gwamnati ya je babban bankin ƙasa. Suka buga sabbin kuɗi Gana Cedis biliyan 22 ba tare da sanin majalisa ba. Shi yasa ake fama da hawan tsadar kaya, su kuma nasu bangaren masu rinjaya majalisar majalisar dokoki wanda mataimakin shugaban masu rinjayen majalisa honorable afenye makin sai magana a madadin su suka ce gwamnatin npp ta cika duk alkawarin da ta dauka all of us know as a matter of fact that the npp government upon assumption of office took immediate steps to implement without delay duk mun san cewa da gwamnatin npp ta hau kan mulki ta dauki mataki ba tare da bata lokaci ba wajen tabbatar da duk alkawarin da ta yi yayin da take hamayya domin haka bata ƙara haraji ga jama'a ba sai dai kawai bitar harajin da ta gada daga gwamnatin NDC. Haka kuma wannan gwamnatin ta baiwa 'yan gane ilimin babban sakandare kyauta. Masalin tattalin arziki Hamza Adam Attijani ya tofa albarkacin bakinsa game da bitar kasafin kuɗin. Sai dai akwai wasu ababa da muke ga da gwamnati ya kamata ya mana bayani kai ba a yi ba. Shine na farko basussuka da Ghana ta tara wadda basussukan ya ɗara kuɗi kimanin 400 billion Ghana cedis suke da. Na biyu shine ganin cewa gwamnati ya yi magana na karatu na na secondary da ake bayiwa kyauta to da mutanen Ghana na neman a samu wasu canji ya ciki shine imma gwamnatin ya soke wannan karatu da ake yi sakamakon bashin da gwamnati ke yi na ba da karatu kyauta ko kuma a'a wasu ababa da ke kunshe da karatu na kyauta a fidda wasu sai na karshe shine harkan IMF da Ghana ta je ta zauna da shagabannin IMF don neman tallafi da Ghana ke nema na 2 billion da za a samu a saka cikin tattalin arziki yaushe ne wa'annan kudi zai zo Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.